This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com da kuma sashen hausa.com. tare da sallama masu saurari lale marhaban da fatan an waye gari lafiya ibrahim kalmasi garba ne da grace alheri abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safiyar yau litini daga nan birnin washington kafin ku ji cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanin labarai amurka da sauran manyan kasashe masu ikon faɗa a ji da ke kokarin cimma matsaya da iran sun kara wa'adin da suka ɗibawar kansu na kawo ƙarshen tattaunawa da yake cika yau litinin jami'an afghanistan sun ce wani dan kuna bakin wake ya kashe akalla mutane hamsin a wajen wata gasar kwallon raga a gabashin kasar kana mutanen kasar tunisia sun kada kuri'ar zaben shugaban kasa karan farko tun bayan boren neman mulki dimokuraɗiyyar da aka gudanar shekara ta 2011 kanin labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa kungiyar jama'atu nasir islam ta ce daga yanzu idan 'yan bindiga sun ce kule 'yan najeriya su ce cas amma ba cewa aka yi a da hankali ba amma ba zai yi ba kawai kana tsaye a zo alakuce maka hanci a kashe ka ko a ɓace maka dukiyarka kai kuma kana nan solo solo za kuma ku ji cewa yayin da ake ta cece ku ce kan makomar demokaradiyya karkashin gwamnatin pdp wani ɗan pdp na cewa maganin matsalar shine a daina bankaura idan muka hankalta yanzu muka ce za mu dakatar da wannan shagenci da muke wallahi sauki zai zo To, amma wani ɗan APC ya ce ai PDP ɗin ce ma matsalar. Ya san PDP ta ƙare ta mutu. Daman na faɗa in abu ya zo ƙarewa haka yake mutuwan gulab. Mm. Idan mun kaɗa shiyar gombe kuwa za a ji cewa za a ji inda aka kwana dangane da gobar da ta laƙume sassan kasuwar kumo. Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya. inda a yau za a ji ci gaba da kikikar da ake yi game da kuɗin gadon da ake zargin wata jami'ar kotu ta wawura har ta sha kwana da shi yanzu kam sai a saurari labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran amurka da sauran manyan kasashe masu ikon fada a ji da ke kokarin cimma matsaya da iran kan neman ta dakatar da ayyukanta na nukiliya yanzu sun ƙara tsawon wa'adin da suka ɗibarwa kansu na kawo ƙarshen tattaunawar da ke cika yau litinin wani babban jami'in amurka ya ce sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka ne john kerry shi ya shawarci takwaransa na ƙasar iran ministan harkokin ƙasashen ƙetare mohammed jayad zarif da haɗaga ranar yayin ganawa da suka yi a vienna amurka da abokan ƙawancenta da suka haɗa da birtaniya da china da faransa da kuma jamus da rasha suna ci gaba da kokarin cimma yarjejeniya da neman hana iran kera makaman nukiliya a maimakon haka abokan kawancen za su ɗage takunkuman da suka gurgunta da tattalin arzikin iran jami'an suka ce bayan an shafa watanni ana tattaunawa babu alama za a iya cimma daidaito zuwa yau litinin wa'adin da suka ɗiba wa kansu jami'an afghanistan sun ce wani ɗan kunar bakin wake ya kashe akalla mutane hamsin yayin wata gasar kwallon raga a gabashin kasar gasar da aka yi a garin faktika da ke lardin yahya hal ta sami halartar mutane da dama akalla mutane tamanin suka ji rauni a harin babu kungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin nan da nan faktika da ke kan iyaka da pakistan tana ɗaya daga cikin yankunan da ake fama da tashin hankali a afghanistan a tsayayyar da ake yi tsakanin gwamnatin ƙasar da ƙungiyar taliban an kai harin na jiya lahadi ranar da majalisar wakilan ƙasar ta amince da wata yarjejeniyar tsaro da amurka da ƙungiyar tsaron neto ta ci gaba da girke dakaru a ƙasar bayan shekarar nan domin su mara wa sojojin afghanistan baya tun farko rahotanni sun ce shugaban amurka barack obama ya fitar da wani sabon umarni na faɗaɗa aikin dakarun amurka a afghanistan da zai haɗa da tunkarar mayakan taliban ba alka'ida kawai ba sabon umarnin na shekara ta 2015 yana kuma nufin cewa amurka za ta iya marawa dakarun afghanistan baya ta wajen kai hari ta sama idan da bukatar hakan nazifullah salarzi ƙarƙashin wato kakakin shugaban ƙasar afghanistan ya shaida wa sashin dari na muryar amurka cewa ƙasarsa tana dogara kan goyon bayan da abokan ƙawancenta na ƙasa da ƙasa a fannin horaswa da kuma yaƙi da ta'addanci ya ƙara da cewa gwamnatin afghanistan tana aiki kan tsarin gudanarwa dangane da goyon bayan da amurka za ta ba da mayakan sama a lokutan baya shugaba obama ya ce aikin da dakarun amurka za su yi shekara mai zuwa afghanistan zai tsaya ne kawai kan horas da dakarun afghanistan da kuma yaƙi da ta'addancin ƙungiyar alka'ida to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutanen ƙasar tunisia sun kada kuri'a zaben shugaban ƙasa karan farko tun boran goyon bayan mulkin demokuraɗiyyar da aka gudana a shekara ta 2011 inda manyan jam'iyyun siyasar ƙasar guda biyu suke shirin zuwa zagaye na biyu watan gobe zuwa safiya yau litinin dai hukumar zaɓe bata fitar da sakamakon zaɓe ba sai dai manajan kamfen beji said esepsi ɗan shekaru 87 ya ce ɗan takarar jam'iyyar nida tunes shine yake kan gaba mashawartan abokin hamayya mai ci monsef morzoki sun tabbatar da zuwa zagaye na biyu sai dai ba su yi wani ƙarin haske a kai ba zaben dai shine mataki na ƙarshe a shirin komawa mulkin demokuraɗiyya da aka daɗe ana jira wanda aka fara shekara ta 2011 da haɓare gwamnatin zine el abidin ben ali mai mulkin kama karya boren kuma ya zama mafarin boren da aka yi a ƙasar misira da syria da yemen da libya da ake kira gangamin demokaradiyya a ƙasashen larabawa 'yan tunisiya waɗanda ba su haɗa harkokin siyasa da addini sine suka lashe galibin kujerun majalisa a zaben da aka gudanar watan jiya shugabar jam'iyyar hamayya a myanmar an sa su ci ta ce ita da magoya bayanta za su ci gaba da neman yi wa kundin tsarin mulki gyaran fuska da ya hana ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekara mai zuwa a wata hira da sashen bama na muryar amurka jiya lahadi shugabar hamayyar da ta sami lambar yabo ta nobel ta ce yana da muhimmanci gare ta da magoya bayanta su ci gaba da neman canji. ကျမတို့ဒီလှုပ်ရှားလုပ်ကြတယ်လွယ်နိုင်မယ်လို့တော့ဘယ်တော့မှမသုံးသပ်ခဲ့ပါဘူး။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာအဓိကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါta ce ba mu taɓa tunanin cewa zai zama da sauƙi ba amma mun haƙiƙance cewa yana yiwuwa tambayar ita ce yaushe idan za mu iya sake kundin tsarin mulki da wuri zai fi zama da alheri ga ƙasar muna buƙatar ƙarfin hali da iya canza dukkan abin da ake buƙatar canzawa domin ci gaban ƙasar ta kuma ce jam'iyyarta ta national league for democracy nld tana shirye domin al'ummar yammar da ake kira bama su faɗi albarkacin bakinsu a kan batun tana mai da martani ne ga babban hafsan sojin myanmar min hung wanda yake shashantar da yunkurin jam'iyyar nld na tattara sunayen nuna goyon bayan mutane miliyan biyar da ke neman a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska a wata hira da muryar amurka ta ba sabon ba to kun fasha labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu faro daga Kaduna garin gwamna inda kungiyar jama'atu Nasir Islam ta kira taron manema labarai inda kamar wasu 'yan Najeriya ta yi kira ga jama'a da su shiga kare kansu daga 'yan bindiga. Daga Kaduna ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da rahoton. duk da cece kucen da ake game da kira-kiran da wasu 'yan arewacin Najeriya suka fara yi cewa ya kamata 'yan ƙasa su fara yunkurin kare kansu game da irin tsatsamin tsarin tsaron da aka tsumbula ciki a wannan ƙasa. Ƙungiyar jama'at Nasarar Islam ta fito fili tana tabbatar da cewa akwai bukatar 'yan Najeriya su shirya matuka wajen ganin sun kare kansu tunda dai komai ya bayyana a fili cewa jami'an tsaron kasar nan sun gaza wajen kare 'yan ƙasa. da yake jawabi a wurin wani taron manema labaru a garin Kaduna sakataren kungiyar na ƙasa Dr. Khalid Abubakar Aliyu ya ce duk da yake kungiyar ba tana nufin a tada hankali ba ne amma dai ba za ta yi mutum yana tsaye kawai a zo a hallaka shi ba tare da ya yi wani kataɓus ba mun gaji da gafara ba mu ga ƙaho ba mun gaji da zub da jininmu mun gaji da zub da wato jinin al'ummarmu mun gaji da lalata dukiyar al'ummarmu mun gaji da kashe samarinmu da kuma kashe wato mustakabalinmu na gabanmu da kashe mana kasuwancinmu da mana barazana a inda muke zaune kuma a kore mu mun gaji roman baka mun gaji da shi kuma lallai lallai a cikin dokokin ƙasan nan lallai akwai dokokin da suka tabbatar da yancin kowane mutum da ya kare kansa in hukuma ta gagara to muna sanarwa da cewa lallai shin hukumar ta gagara ne tana nufin bi wannan ne ko kuma menene ta fito ta ba mu amsa kuma duk da haka muna tabbatar da cewa lallai lallai al'umma kowa ya zamanto cikin wato basira ya kuma zamanto cikin shiri wurin kada ya yadda kawai a zo a yi masa fata-fata kamar yadda aka saba tunda wanda ya kamata su kare mutanen sun gagara ba zai zo kawai ka zamanto a zo a yanka ka kamar kuma an yanka kare ko akuya ba ba cewa aka yi a da hankali ba amma abin da aka ce shine ba zai yi ba kawai kana tsaye a zo a lakuce maka hanci a kashe ka ko a kwace maka dukiyarka kai kuma kana nan solo-solo dole kai kokarin kare kanka wannan kuma dokokin duk duniya sun yarda da wannan sai dai fa duk da kiran kare kan da kungiyar ta jama'a ta yi Dr. Khalid Aliyu ya ce akwai buƙatar 'yan ƙasa su duka addu'a. Dukkan masallatai na juma'anmu da salawatul hamsi dole dole a tashi a ci gaba da alkunut kamar yadda aka sani addu'a ce da ake yin tafin nawazil lokacin da wasu abubuwa na musiba suka saukar wa al'umma to za a yi ta yi don wato roƙon Allah akan Allah ya tsaye da wannan kuma Allah ya ɗaiɗaita bakar aniyar masu yin wannan abu. Shi dai wannan kiran kare kai da wannan ƙungiya ta jama'at nasarar Islam ta yi ya zo ne kwanaki kaɗan bayan buƙatar da mai martaba sarkin Kano ya nuna na cewa akwai buƙatar 'yan ƙasa su yi ƙoƙarin ganin sun tashi domin kare kansu. Isa lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida na Ikara daga Kaduna kuma bari mu yi Abuja inda yayin da zargin da ake ma 'yan sanda na jefa barkonon tsohuwa kan kakakin majalisar wakilai waziri tambuwal. da kuma zargin ƙulle kullen kama shi wannan ya janyo cece kuce kan makomar dimokuraɗiyya ƙarƙashin gwamnatin pdp inda wasu ke yabawa wasu kuma ke kushewa daga abuja ga Wakilin nasiru adamu ilhikaya da rahoton jami'an shugaba jonathan na nuna san shugaban ba shi da hannu wajen jefa wa tawagar kakakin majalisa tambal barkonan tsohuwa take me on my performance something great is happening in nigeria kazalika a martani na gwamnatin mata ta yi namijin kokari a raya ribar demokuraɗiyya mai taimaka shugaban ta hulɗa da jama'a doyin okupe ya ce ba ma wata gwamnatin da ta yi aiki tukuru tun samun yancin najeriya alif da ɗari tara da sittin kamar gwamnatin ta jonathan wannan ma martani ne da okupen ya yi ga obasanjo da ke cewa gwamnatin jonathan ta gaza mutane na mai da martani tsakanin masu ganin gwamnatin ta tabuka da waɗanda ke ganin canji zuwa adawa ne mafita farko ga ɗan rajin kare pdp yusuf lamido cikaire ai masu cewa wai suna ganin suna hangen wani abu yanzu su yi burga da cewa wai ai ba zaman lafiya shi su gabar pdp wannan ai yaudaran jama'a ne wai hana su shugaban kasa hana ni in ci ba dan arewa bane da shi dan kudu ne ya je duk inda ake aiki ya hana bai hana ba saboda haka maganan ma kai kuka da jonathan don zargin da mutane suke wallahi wannan kuskure ne kuma abu ne wanda ba zai haifar da alheri ba idan muka hankalta yanzu muka ce za mu dakatar da wannan shagenci da muke wallahi sauki zai zo wannan kuma shi fi cancanta wato shakiyanci na nuna kamar pdp ta gaza duk kama maganganu da mutane suke yi na kaiwa da komowa marasa ma'ana sai dai ɗan apc hamma adam ali kumo na karfafa sauya akala a wannan ai abu ne wanda kowa ya san shi a zahiri ya san gwamnati ta ƙare, ya san pdp ta ƙare ta mutu daman na faɗa in abu ya zo ƙarewa. haka yake mutuwan gulob ina kira ga sauran wanda suka rage su yi sauri su shigo kada a kulle kofa maza maza kowa ya fito ya zo ya shigo jam'iyyar apc domin ita ne za ta cece mu dan majalisar wakilai femi bajabimila ya ce ya tsallake shingen majalisa ne don kare muradun demokuraɗiyya da yake ganin 'yan sanda na wa haddi sufeto janar na 'yan sanda suleiman abba bai amsa gayyatar farko ta kwamitin 'yan sanda na majalisa karkashin barista usman bello ba don ba da bahasi kan mamayar da 'yan sanda suka yi wa majalisar yayin da ake sa ran zuwan sufeto ranar laraba an ga sufeton ya amsa kiran mataimakin shugaban kasa na madisambo da aka yi amanna na kan binciken ne sai dai ya shaida manema labaru su dakata don ana bincike kafin fidda bayani don 'yan sanda in ji abba ba sa magana kara zube ko shaci faɗi nasiru adamu yali kayan murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru, daga Abuja kuma bari mu kaɗa Gombe, inda gobara ta laƙume kasuwar Kumo ga wakilinmu na shiyar Bauchi Abdulluhan Muhammad da rahoton. gobara ta kona wasu sassan kasuwan garin kumo shalkwatar karamar hukumar akko da ke jihar gombe a daren jiya wutar ta lankwame shaguna da dama ta kuma janyo hasarar dukiya na miliyoyin naira kafin a shawo kanta inda al'ummar garin suka ba da taimako aka samu nasarar kashe wutar ga dai wasu mutanen da suka ga gobarar wallahi gobara ne ya kama bakin kasuwa wasu kwana-kwana sun zo ko ya dai jama'a suke masu shaguna kuma dai wani jin ciwo haka da jama'a suka yi a'a ya zuwa yanzu dai babu wani wanda muka ga alama ya yi rauni bare ma a ce ko mutuwa a zantawa da shi ta taho dan majalisar wakilai ta tarayya da ke wakiltar karamar hukumar akko honorable usman bello kumo ya buƙaci ganin an buɗe ofishin 'yan kwana-kwana a garin kumo sannan ya jajanta wa mutanen da suka yi hasarar dukiyarsu a sanadiyar gobarar inda ya musu alkawarin ba da taimako ga mutanen da gobarar tewa barna. har ila yau da shugaban ma'aikatan gidan gwamnati alhaji ahmed ya yari ya ziyarci wannan gari na kumo domin ya jajanta musu a madadin gwamnan jihar alhaji bayan hassan dan kwambo inda kuma aka yi musu alkawarin ba da tallafi abdulwahab muhammad wani amurka daga bauchi a Najeriya. to a gaida na musamman masu saurare labarai da rahotanni fa ba su kare ba ana iya kama sabuwar tasharmu wato dandalin boa.com a wayoyin salula ko kwamfutar hannu domin jin ci gaban waɗannan rahotanni da kuma labarai da ɗumuɗuminsu da zarar wani abu ya faru. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. a ce gwamna ya bayar da umarni yau ana sati na hudu ko zuwa na biyar ba a aiwatar da umarninsa ba gwamna gwalon gwamna ko ko gwamnan kashe kashi ne to wannan haƙƙi ne na halal su ji su sani suna so ba su so sun yadda ba su yadda ba haƙƙin marayun nan sai an biya shi da izinin Allah duk inda zai kai mu zai kai mu wannan ma farin karya ne kuma neman bada sawo ne za mu tsaye mai ruwa mu tsaki da izinin Allah sai sun biya kuɗin nan ko suna so ko ba su so. Jama'a assalamu alaikum. A gafarce mu domin a yau ma za mu sake ribas mu sake koma kan kuɗaɗen marayun nan na jihar Kaduna. Dalilai guda biyu suka janyo haka. Na farko shine shigar wata ƙungiyar kare haƙƙin marasa galiwa a cikin wannan batu na biyu kuma kalamun da atoni janar kuma kwamishinan shari'a na jihar kaduna ya yi cewar ai umarnin da gwamna ramalan yaro ya bayar na a biya marayun nan su tausayi ne kawai ba wai haƙƙin gwamnatin jihar kaduna ba ne ma'ana su ma'aikatan kotun shari'a musulunci ne aka ce su biya duk da cewa da wannan kotu da ma'aikatanta da kuma asusun da aka sanya wannan kuɗi na marayu duk ƙarƙashin gwamnatin jihar Kaduna suke, kuma ma'aikatan da ita gwamnatin jihar Kaduna ta ɗora musu alhaki na yin aikin adalci da tabbatar da shari'a su ne suke neman zaluntar waɗannan marayun. Wannan kenan. A wani ɓangaren kuma akwai wasu sassa da suke da hannu a wannan abin kunya na neman danna kuɗaɗen marayu a kotun ɗauka ƙara ta shari'a musulunci ta jihar Kaduna da suke nuna alamun cewar ai wannan fili na ciki da gaskiya zai gaji da wannan magana ya watsar. Ga masu irin wannan tunani, albishirinku, muna da lokacin ci gaba da bin kadin wannan rashin adalci har sai lokacin da gwamnatin jihar Kaduna ta biya waɗannan marayu kuɗaɗensu ta kuma hukumta waɗanda suke da hannu a wannan abin kunya. Muna tare da ɗan rajin kare haƙƙi da yaƙi da zarmiya da cin hanci barista Solomon dalong To amma bari mu taso daga batun kungiyar kare muradun marasa galihu da kuma dalilanta na tsunduma cikin wannan batu na kudaden marayu. Sunana Abdullahi Bayero ina wakiltar Right and Democracy wanda take kungiya ne na fafutukan kwato 'yancin marasa karfi da kuma tabbatar da 'yancinsu a demokaradiyyance. na farko dalilin da ya sa maka sa kanmu cikin maganar domin kamar yadda na fassara sunan kungiyar da nake wakilta ta fafutuka da kwato 'yancin marasa galihu da ƙoƙarin da muka fuskanta na eh, danniya da zaluncin da ake son a yi marayu wanda yake eh, ɗaya daga cikin dalilan da yakan zama fitina ga al'umma muddin an zalunci maraya ba tare da haƙƙin shi ba wannan dalilin da ya sa muka shigo ciki kenan kuma muna bibiye da kafan yada labaran da ta bi wannan magana wanda ta wannan kafa ne muka samu labarin abin da yake gudana da kuma umarnin da muka ji an bayar cewa mai girma gwamna ya bayar da umarnin a biya wa'annan marayu kuɗinsu. daga lokacin da aka ce mai girma gwamna ya bayar da umarnin a biya wa'annan magada kudinsu an kusan samun sati na hudu kenan ana ciki ba a biya ba a ce gwamna ya bayar da umarni amma har ya zuwa yanzu an kasa aiwatarwa in ma dai domin sun raina shi suna ganin ba komai yake ba ba su ɗauke shi a matsayin gwamnan da al'umma suke kallon shi da shi ba ko kuwa a'a akwai wata makarkashiya a sama gwamnan yana da haɗin baki da ma'aikatan ne da ya sa ya bayar da umarni aka kasa aiwatar da umarnin da ya bada. amma magana da suke wai me ya haɗa gwamnan nan da wannan abin kawai tausayi ne fa yasa ya ce aje a biya su. ya wuce zancen tausayi haƙƙi na maraya haƙƙi ne da yake kan al'umma haƙƙi ne da yake kan shugaba. shugaba idan dabban da take ƙarƙashin shi ta yi kuka domin yunwa ko zalunci a ranar lahira sai Allah ya tambaye shi balle dukiya na maraya suna fama da bakar yunwa da fatara yaran marigayin ba su zuwa makaranta gidan da suke ciki ya kusa ya rubuta musu suma ya kashe su a bisa cewa ga haƙƙinsu da suke da shi da zai iya wadatar da su ya wadatar da rayuwarsu wajen ilimi wajen kiwon lafiya wajen zamansu a mahallin da aka, aka sama musu amma a ce wasu daga cikin ma'aikata sun yi ba bakere a kan dukiyan al'umma wanda yake ma'aikatan nan suna ƙarƙashin gwamnan nan ne mun sani ba da umarninsa koko da saninsa suka yi ba idan shi a matsayin shi na gwamna matsayin shi na ɗan siyasa zai bayar da kwangila kuma ya bi kwangilan ya je ya biya an yi ko ba a yi ba har yana kamfen da wannan dan me idan kamfen din ne ba zai zo yi kamfen da kuɗin marayu ko da aljihunsu ne ya cire ya biya ba amma a ce gwamna ya bayar da umarni yau ana sati na hudu ko zuwa na biyar ba a aiwatar da umarninsa ba gwamna gwalon gwamna ko ko gwamnan kashe kashi ne barista solomon dalon ya ce idan aka dubi wannan batutun daga farkonsa dama dai an kulla a ne zalunta waɗannan marayun to amma kuma baya gani kamar yadda grand kadi ya faɗa kwanakin baya su babu ruwansu ma'ana dai babu alhakin gwamnatin jihar Kaduna kenan a cikin wannan kokari na zalunci. Eh, wannan ma farin karya ne kuma neman da sawo ne. Nan a wannan maganan an riga an yi kwamiti na raba gado ko. Mm. Shugaban wannan kwamitin shi ne mutumin da yake ana ce da shi mai rikon amana wanda zai tabbatar a raba komai. Saboda haka idan abin da suke faɗa gaskiya ne da sunan wannan draft din za a sa sunan shugaba na wannan kwamiti ba sunan chief registrar ba. Hmm. To, amma wannan draft da aka rubuta, an rubuta wa babban registrar na kotun dowa kara na musulunci. Hmm. Kenan shi wannan babban registrar ne ya yi ruwa ya yi saki a tabbatar da wannan kudaden ba su bi koyana ba sun zo ta hannunsa. Hmm. Saboda haka, kuɗin banki ta sake mishi ne ba ta sake wa kowa ba. Hmm, ba a bada magada ba. Babu, hmm. an sake wa babban uh, na wannan kotun. Hmm. Kuma duk inda kudaden nan suke a bisa ga doka wanda zai ba da bayanin su shine wannan mutumin. Saboda haka sauran bayani da tasuniyan da ake tar da shi wato birgiman hankaka ne ka ga fare ka ga baki suna neman su yawo da hankalin mutane cikin sanin su. cikin fahimtansu cikin yardansu cikin haɗin bakinsu wannan kudin ya zo hannunsu a inda yake yanzu haka na yi imani ga Allah daga shi mai girma babban alkali da wannan babban rajistra sun san inda waɗannan kudade suke domin a hannunsu aka bayar. Bari mu sake karkatawa ga ƙungiyar kare muradun marasa galihu da kuma kalaman da attorney general na jihar Kaduna ya cewar su taimako suke son yi babu ruwan gwamnati ko gwamnar Ramalan Yaro a wannan lamari. kwamishinan shari'a na wannan jiha ta kaduna wanda mun nemi mu ji ta bakin shi ya ce shi ba zai ce komai ba matun da abin ya zama kamar wasan yara a duk da ke ba san takamaimai mai yake nufi ba amma abin da yake magana shi ne, ai gwamna taimako ya ba da umarni saboda haka yanzu kuma ya rage ita kotun ɗauka ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Kaduna ta ta aiwatar da wannan umarni. Malallawar babu maganan cewa tausayi dole ne haƙƙinsu ne su aka yi uban nan ba bara ya je ya gidan gwamnati gwamnati ta bashi kuɗin da ya bar mu magada ba uban nan ba ya je ne ya sato kuɗi aka kai shi ma'aikatan shari'a balle kwamishina ya ce wai gata aka yi mashi a bashi ba haƙƙin shi ne ɗan kasuwa ne idan shi kwamishina ba ɗan kasuwa ba ne ba bai san yadda ake neman halaliya da halar ba to wannan magadan mamacin nan da ya mutu ya bar ma yaran shi wannan dukiya halaliyarsa ce ba ma'aikacin gwamnati ba ne ba mutum ne wanda ya san zafin dukiya kuma namiji wanda bai taba yin aiki karkashin wata gwamnati bai taba zama mace ma zaune ba balle har wani wanda yake aikin gwamnati gwamnatin take sarrafa shi take ba shi riga da wando take biyan shi albashi a ce mai gidan shi gwamna ya bayar da umarni ya kasa aiwatar da umarnin da ya bayar har yana cewa wai gata ne ko taimako ne to muna gaya mashi muna ƙara gaya mashi wannan haƙƙi ne dole ne don su aka yi ba gata za a yi ba ba kuma wai taimakon su aka yi domin an biya su su ba. mun ji kwamishinan shari'an nan a wata hira da ya da wata kafa yada labaru yana magana cewa akwai ƙararraki da su magadan nan suka kai wanda duk sai an warware ne kafin wannan magana ta kawo ya jawo suka kai ƙaran domin sun an kasa biyan su su. me ya jawo shi gwamnan ya ce a biya su haƙƙinsu domin sun kasa aiwatar da abin da ya kamata a bayar ai abin kunya ne a ji akan abin da ya ji banci gado an bayar da kuɗin nan ya shiga cikin ma'aikatan nan kuma ma'aikatan nan ma'aikatan su suka je suka ciro kuɗin nan a bisa zalunci da san rai maimakon a ba magadan nan kuɗin nan nasu aka ki a basu ai abin kunya ne ma a ɗaga maganar su ji ai dajiwa suka yi suka je suka yi fadanci ko ko suka yi bambadanci ko suka yi kaza ko suka yi kaza sai ku yi musu yadda kuka ga dama wannan ko haƙƙin su ne ko an gi ko an su ko ba a biya a nan ba za a biya a lahira balle a duniyan ma sai an biya za mu ci gaba da bin kadin wannan batun kamar da muka ce a makon gobe za mu waiwayi wani batun shi ma da ya shafi marayu a jihar Kano inda gwamnati ta karɓi wasu filaye a ɗan domin gina makaranta ciki har da na wasu magada kuma ta biya sauran mutane kuɗaɗensu na diyya. To amma na waɗannan magadan kimanin naira miliyan goma sha takwas ya makale a ma'aikatar filaye ta jihar Kano. Duk da cewa sun karɓo takardar izinin cewa gwamnati ta sanya kuɗa a cikin asusun kotun da ta raba musu gado a baya, to amma har yanzu sai je ka dawo ake musu. Masu sauraro, mu kasance lafiya. Yanzu kuma ga Grace ta rawar da labaran duniya amma a takaice. sojin burkina faso ta rike manyan mukamai a majalisar zartawar ƙasar da aka sanar jiya lahadi makonni uku bayan da sojoji suka kwace mulki sakamakon wani bore da ya samu gagarumin goyon baya Laftanar Kanar Isaac Zida shine Prime Minister kuma Ministan Tsaro har wa yau rundunar sojin ke iko da ma'aikatar kokin cikin gida da ma'aikatar gudanarwa ta kasa da kuma ma'aikatar wasanni. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma can da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin in sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalan marigayi rabar Markus Yahaya wanda aka binne shi ranar Litini a garin Samunaka na jihar Kaduna. Allah ya rahamshe shi yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta tani gabatar da shirin da CD da ya taimaka da hada sauti da injiniyan mu ne Hamun, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai sannan. This program has come to you from the Voice of America, Washington.